idan ka je ko an ce juya kar ka tsaya musu da askar ka ƙi juyawa in ya ce maka juya kar ka juya tsaya kyam a yanda kake sa idanka a kan eh, eh, eh, wato a gabanka ɗaga ka roƙi Allah Allah ya san shi ne kake nufin ya baka ba kana nufin annabi ya zama Allah ba ne amma kana nufin cewa annabi shi ne wasilanka zuwa ga Allah kana nufin cewa ka yi riko da annabi domin ya buɗe maka ƙofan Allah Allah ya sani ba bautan annabi bane ka kalli kabarin annabi ka yi addu'a kabarin annabi shine alƙiblan mu lokacin da babu ka'aba lokacin da babu kudus lokacin da babu sama lokacin da babu ƙasa lokacin da ba kowa ba komai annabi muhammadu shine alƙiblan mu shine alƙiblan mu sallallahu alaihi wasallam saboda haka kar wani ya ce wai kar ka kalli kabarin annabi tsaya kyam ka kalli kabarin annabi kai tawassulat da istigasat duka daga hannunka يا أكرم الخلق مالي من ألوز به سواك عند هلول الحادث الأمم ولي يديك رسول الله جاهك بإذا الكريم تهل باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنئي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم ولطف بعبدك في الدارين إن له حكك كاو توصلات يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رداك وأحتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلب مشوق لا يروم سواك يا سيدي يا رسول الله يا سندي ما لي سواك ولا ألوي ألا أهدي يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد إني إذا مسني daimun يروئني uni يا kulu ya كي da sadati كركا كورا كوا tawassula karka دزيتي جويا duk wani منزان الله kar ka saurare shi kar ka waiwaye shi ka tsaya kyam a nan wajen a nan ake kulla komai a nan ake warwar komai Allah ya kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi dama kaɗan wato kaɗan za ku ɗa kaɗan da ka ga gurin da aka rubuta kabarin sayyiduna abubakar to idan ka tsaya a gurin sai ka yi ma sayyiduna abubakar ma sallama